Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 1625 da biyar, da kuma ɗaya. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalal FM. sai kuma tashar mutar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a iya kama mu Alfa Rediyo da ke kuma a kasar Ghana. Za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan yammaci na yau Litinin 29 ga watan Yuni, shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan safiya tamu. amma kamo mu tsanduma malam hafiz barka da asuba to dakta barka ka dai ba kanin labarai to to wani jami'in gwamnatin china ya zargi 'yan siyasar yammacin duniya da ruruta wutar rashin zaman lafiya da ke faruwa a yankin hong kong mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen iran abbas musabi ya faɗa yau litinin cewa akwai yiwuwar a tattauna tsakanin iran da amurka sannan hukumomi a kasar afghanistan sun ce harin da aka kai da wata mota dauke da bom da bindiga a kabul ya kashe akalla mutum ashirin da kuma jikkata wasu hamsin. To za ku ji cikakkun labaran duniya, amma kafin nan cikin shirin namu na wannan lokaci kuma idan muka shiga sashen rahotanni muna dauke da rahoto akan wani shiri. Wai kuwa shugaba Muhammadu Buhari na mutunta kalaman da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe musamman wajen tafiya da matasa? matasa su kurda da lokacin da matasa za su karbi kasar nan abin zai baka mamaki najeriya kasa ce mai arziki wasu mutane ne kawai tsagaru suka talauta ta wai kuwa gwamnatin ta muhammadu buhari shin tana mai da tana mutunta hukunci ko kuma umarnin kotu don sakin shugaban 'yan kungiyar 'yan shi'a kuwa ita ko haƙƙin gwamnati ba haƙƙi ba ne na ainihin kariya buƙatar mutum ɗaya haƙƙin gwamnati a tsari na mulki ya ta'allaka a kan haƙƙin al'ummar da take to haka kuma za mu je jamhuriyar Nijar don jin wainar da ake toyawa a jam'iyyar adawa sannan za mu zo muku da shirin mu na ilimi garkuwar ɗan adam amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wani. jama'a assalamu alaikum. Wani jami'in gwamnatin China ya yi kira ga al'ummar yankin Hong Kong da ta kaucewa tashin hankali ya kuma zargi wasu 'yan siyasa yammacin duniya da ruruta wutar rashin zaman lafiya da ke faruwa a yankin. mai magana da yawun hukumar da ke kula da harkokin bunƙasa siyasa da kasuwanci tsakanin gwamnatin china da hong kong yang wang ya sake jaddada goyon bayan gwamnati ga shugabar yankin ta hong kong carrie lam da take fuskantar matsin lamba waɗannan kalamai na guan na zuwa ne bayan wata tarzoma da ta auku da daddare a yankin na hong kong inda masu zanga-zanga suka fantsama kan titunan birnin kana suka bijirewa 'yan sandan kwantar da tarzoma waɗanda suka yi ta kai musu hari da barkono mai sa kwalla da harsashen roba. yayin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar an harba wani nau'in iskar gas wanda a da makami ne da ake amfani da shi a matakin ƙarshe na dakile zanga-zanga domin hana masu boran kaiwa ga ofishin wanda a makon da ya gabata masu zanga-zangar suka lalata. Hukumomi a yammacin jihar California ta Amurka sun ce wani maharbi ya kashe akalla mutum uku a jiya Lahadi da yamma a wajen wani biki da ake kira Garlic Festival. Harin ya faru ne a garin Gilroy, wanda 'yan sanda suka ce maharbin yana ɗauke da bindigogi, sannan wasu mutum goma sha biyar sun jikkata, amma babu wani tabbaci ko an harbe su ne. A lokacin da harin ya auku dama akwai 'yan sanda a wurin bikin kuma shugaban 'yan sandan garin nigel roy scott smith ya ce sun yi sauri suka fafata da wanda ake zargi kuma suka harbe shi har lahira smith ya faɗa wa manema labarai jiya da daddare lokacin da yake musu ɗan takaitaccen bayani cewa wasu shaidu sun sanar da su cewa ta yiwu akwai wani ɗan bindigan na biyu amma 'yan sanda har yanzu ba su tabbatar da hakan ba kuma ko da akwai wani mutum na biyu ba su san ta yaya suka haɗu aka kai harin ba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Abbas Musabi ya faɗa yau Litinin cewa akwai yiwuwar a tattauna tsakanin Iran da Amurka idan har za a mayar da hankali kan ajandar da za ta kai ga samar da sakamako mai kyau, amma a cewar Musabi Washington ba ta nemi a tattauna ba. A baya shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya tattauna tare da jamhuriyar ƙasar Musulunci ta Iran. Musabi ya faɗa wa taron manema labarai da aka yada shi kai tsaye a gidan talabijin na Press TV cewa tattaunawar da kuma zaman sulhun zai yiwu ne idan aka tsara batutuwan da za a tattauna a kai a kuma samu sakamako mai kyau. Amma a cewar kakakin ma'aikatan harkokin wajen ƙasar ta Iran ba a shirye suke a tattauna ba. kuma ba sa neman a yi hakan labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumomi a kasar Afghanistan sun ce harin da aka kai da wata mota dauke da bom da bindiga a Kabul, babban birnin kasar ya kashe akalla mutum ashirin da kuma jikkata wasu hamsin. jami'a da kuma shaidu sun ce wasu 'yan kunar bakin waken dauke da manyan makamai sun kutsa kai zuwa wani gida da ofishin afghanistan green train agt wata kungiya mai fafutukar siyasa da tsohon shugaban leƙen asirin ƙasar yake jagoranta amrullah sale Sale kuma shi ne ɗan takarar mukamin mataimakin shugaban ƙasar mai ci Ashraf Gani da suka haɗa kai a zaben da za a gudanar a ƙasar. Lamarin ya faru ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan Gani da Sale sun halarci wani gangamin yakin neman zaɓe a Kabul yayin da aka fara yakin neman zaɓen a hukumance don zaɓar sabon shugaban Afghanistan da aka fara jiya Lahadi. Harin ya fara da harin ya fara da ɗaya daga cikin maharan ya da wata mota da aka ajiye makare da bama-bamai lamarin da ya bar raguwar maharan dama suka kutsa kai cikin ginin likitar shugaban 'yan adawar kasar rasha alexei navalny ya ta ce akwai yiwuwar an yi amfani da guba akan navalny ba za mu kawar da zargin cewa wani da ba mu san kowaye ba ya yi amfani da wani sinadari na guba a kan nabalni wanda ya illata fatar jikinsa ji likitar tasa mai suna anastasia banisliba wacce ta wallafa wannan bayani a kan shafin sada zumunta na facebook bayan da ta ziyarci nabalni a asibiti. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To daga labaran bari mu shiga duniyar rahotannin namu kuma. Sanin kowa ne cewar lokacin yakin neman zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi alkawarin idan Allah ya sa yi nasara zai yi aiki da matasa saboda irin rawa da suka taka amma tun bayan mika sunan naki da shugaba muhammadu buhari ya yi ga majalisa don tantancewa sai gajerin nakin babu wasu matasa ko kuma za a ce ba wani matashi a ciki shin wai hakan me yake nufi nasiru adamu el hikaya ya haɗa mana wannan rahoton masu shiri kan lamuran yau da kullum na nuna cewa har yanzu matasa ba su samu gurabe a gwamnatin shugaba buhari ba duk da yabo da suka samu daga shugaban na jagorantar sauya gwamnatin pdp a dubu biyu da goma sha biyar. bayanai a yanar gizo na nuna mafi karancin shekaru a jerin sabbin ministocin shugaba buhari 43 shine mai shekaru 46 inda wasu su ma sun haura shekaru 60 sun doshi 70 yayin da isa alifan ta mike mafi karancin shekaru a wannan karo da shekaru 46 a 2015 ministan shari'a abubakar malami ne mafi karancin shekaru inda wannan karo ya dawo yana mai shekaru 52 nazarin jerin ministocin bai sauya ba daga shawarin da tsohon shugaban matasa na apc da su jalo waziri ya bayar tun ma a wa'adi na farko na surka matasa cikin dattawa a gwamnatin domin in baka surka da matasa ba in dattawan suka shuɗe ba masu gadon su domin duk abin duniya a hankali ake koyo in aka ba matasa dama yan shekaru kaɗan maybe 25 zuwa 35 karkari ya yi nisa saba'in da biyar duk lokacin da aka ce wadda suke gaba da su in shekara hamsin ko sittin suka shuɗe to wa'innan za su zo su cike wannan gurabu za su samu dama za su iya gudanar da ayyukansu ba tare da an samu matsaloli ko kuma cikas a cikin lamuransu ba kamar yadda faru a jamhuriya ta ɗaya da kuma ta biyu to amma za ka ga cewa an samu akasarin hakan kafin mutum ma ya wuce shekaru matashi yana kaiwa shekara arba'in da biyar zuwa sama ba ba matasa dama ba sai ka ga mutum ma wani lokaci shekaransa arba'in ya gama makaranta ko kuma university sai ka ga an samu jinkiri matuka wajen ci gaba al'amarin rayuwarsa da kuma duk harkoki zai na rayuwar duniya. Nan take dai dattijan siyasa Musa Yola ya ki amincewa da wannan matsayar. Duk lokal government da muke da su a arewa wannan su ke rike da su su ne ciyamomi su ne kansuloli. Ba daga nan za su koya ba har su hausa ba. amma appointment a dauki matashi ya rike aiki na kasa gaba daya ai abu ne akwai hatsari a ciki to wai yanzu kuɗin da zaki biya kasan nan kasi sa'in da sarai ba matasan ake biya su sojoji yan sanda malaman makaranta da magireza duba matasa ba ne duk wanda shekara sittin eh, riga ya kai masa ko ba haka ba ta yaya mutum ga zaka ba shi aiki amana ya zai maka aiki kace kuma kana so sai kuma ya baka matsayi akan aikin nan kuma ko suna so kawai da ta nan da suke sun girma shi ke kowa ya je wasu babban sa ɗakin wani nasara da suke a samu gidajen dofi a kai su ba sai a huta ba. mai rajin kare muradun dimokuraɗiyya ana tsanna yaba na ganin dattawa ne ko matasa. sharar fage ne ake yi saboda lokaci ne wanda zan kasa ana kallon me za a yi don mutuncin kasa ya dawo dole za a bi mutum wanda zan da cijo ne matasa su kurda to lokacin da matasa za su karbi kasar nan abin zai baka mamaki Najeriya kasa ce mai arziki wasu mutane ne kawai tsagaru suka talauta ta abin da aka maida hankali yanzu kasancewar ma duk ministocin sun tsallake yanayin tantancewa daga majalisar dattawa shine ma'aikatun da za a tura su da za su dace da irin kwarewarsu musamman ma don tsarin mulkin shugaba buhari na rashin yin sauyi in ba bayan zaɓe ko mutuwar minista ba ko murabus dinsa don samun wani aiki ko ko wata sarauta nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Allah ya kyauta a gaida sarkin yaƙi Nasiru Adamu El Hikaya. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewar jam'iyyar adawa ce take fama da wutar cikin gida. Salamu Barma ya haɗa mana rahoto na halin da ake ciki. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, alors donc, c'est pour vous dire. A yadda shugaban rikon jam'iyyar ta Model Lumana Umar Noma ke kokarin sanar da jama'a dalilan da suka sa ya maka mai gidansa Hamma Ahmadu a kotu ne wasu magoya bayan Model Lumana suka afka cikin ofishin jam'iyyar inda suka tarwatsa taron manema labaran da ya kira. Tun a jajibirin faruwar wannan al'amari uwar jam'iyyar ta model lumana a ƙarshen taron da ta gudanar ta ba da sanarwar korar umar noma daga sahun 'ya'yanta wato sa'o'i kaɗan bayan da kotu ta ayyana shi a matsayin wanda ya cancanci ya jara ragamar babbar jam'iyyar ta adawa kanal abdurrahman saidu mai ritaya na daga cikin makarraban hama amadu bayan ayi muhawara nan biro politik ya gano noma ya hidda kanshi da kanshi cikin jam'iyya bayan ya hidda kanshi da kanshi biro politik sun ƙara nazari cewa da wanga wuri don na babu wane ne za su eh, coordinator coordinator sun jaye sun yi nazari sun zo biro politik sun kwatanta interim kin ga wani za su ba shi ne tahiru sai bucewa president coordination kin doso a washe garin hukuncin kotun 'yan sanda sun tarwatsa wani taron gangamin da magoya bayan hama amadu suka kira a ofishin jam'iyyar model lumana da ke unguwar barkana ta hanyar amfani da barkonan tsohuwa matakin da ya sa umar noma samun sararin kiran taron manema labarai Je réaffirme ici devant vous tous, je me suis battu pour Hamamadou. ya ce ina jaddada muku cewa na shafa fituka saboda hama amadu a yanzu haka ina ciki kuma zan ci gaba da gwagwarmaya domin shi amma fa tare da mutunta doka domin ita demokradiyya salon mulki ne da ke bukatar mutunta doka. Ce n'est pas que je suis contre Hama. J'ai donné ma vie pour lui. Uwar jam'iyyar Model Lumana ta bayyana shirin gudanar da taron kwangire a ranar 4 ga watan Agusta a nan Yamai don tabbatar da ɗan takararta na zaben 2021 a hukunce. Sai dai Umar Noma ya kira makamancin wannan taro a garin Doso ɗaya rana da na Yamai. Kafin nan shugaban rikon da rakiyar jami'an tsaro ya kulle ofishin jam'iyyar ta model lumana a cikin daren asabar wayewar jiya lahadi abin da ke nufin tsugunne ba ta kare ba a jam'iyyar da shugabanta ya shafa shekaru kusan biyar yana hijira a ketare sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da sule mummuni barma A matakai daban-daban kotu ta ba da umarnin sakin tsohon ko kuma shugaban jam'iyyar ko shugaban kungiyar 'yan shi'a Ibrahim Alzakzaki har yau babu wani abu da gwamnati ta yi dangane da haka. Ana iya cewa ko ko gwamnati ba ta iya mutunta wannan hukunci na kotu ne? Amma tsohon ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ba da dalilansu na tsare shi har zuwa wannan lokaci. To shi idan kana magana tsarin mulki shi wannan tsarin mulki da ya ba da dama na abin da danganci haƙƙin ɗan adam kuma ya ba da dama na sharaɗi akan abin da ya danganci wanzuwar wannan haƙƙi na bil adama. Daga cikin sharuɗa ko shika-shikai waɗanda za waɗanda za su wajabta ɗa'a dangane da abin da ya danganci haƙƙin ɗan adam shine shi ma ya yi la'akari da haƙƙoƙin abokan tarayyarsa. Ba za ka zo misali ka ce ka ɗauki mataki na kashe jami'in tsaro ba amma kuma ka koma bayan fage ka ce kana da haƙƙi kai kuma na abin da ya danganci cewa a barka ka ci ka babu babbaka mu'amala wadda ta danganci shi kanshi tsarin mulkin da ya tabbatar da ka a matsayin mutum ya kuma wajabta ma da'a game da abin da ya danganci dokoki na ƙasa ita ko haƙƙin gwamnati ba haƙƙi ba ne na ainihin kariya buƙatan mutum ɗaya haƙƙin gwamnati a tsari na mulki ya ta'allaka akan haƙƙin al'ummar da take shugabanci gaba ɗayanta saboda ka a cikin wannan yanayi kuma har ila yau kalli la'akari da cewa mu'amala wadda ta danganci doka ko umarni irin na kotu kan oda mu'amala ce wadda har ila tsarin mulki ya ba gwamnati dama na cewa ta ɗauki kowane irin mataki idan bata amince da wannan doka ko umarni ba ta kalubalance shi a matakai daban-daban mataki na kotu ƙasa mataki na kotu sama mataki na neman jingine hukuncin da an yi mataki makamantansu na bincike. To saboda a cikin wannan yanayi ba za ka ce gwamnati ta ke da'a ba kamin a tuke ko kuma a kai makura game da haƙoƙi waɗanda gwamnati take da su gane da abin da ya danganci eh, umarni na kotu. Masana da dama na ganin cewar idan gwamnatin tarayya bata mutunta umarnin kotu ba ko kuma bata gaggauta sakin wannan mutum ba ana iya zuwa a yi haihuwar guzuma Abin da ake nufi ganin cewar a shekarun baya kungiyar boko haram ta faro ne da irin hukunci da aka ɗauka a wancan lokaci mai makamancin haka wanda kuma yanzu hakan ga ana suna ganin cewar idan har ba a saki wani malam alzazzaki ba ana iya zuwa a haifar da wata sabuwar 'yan ta'adda a cikin ƙasa za ta iya fitinar al'umma me kake gani dangane da ya kamata a ce gwamnati ta yi danganin an sake shi ala kulli halin ita gwamnati a bisa la'akari da hukumomi waɗanda suke da nabin bahasin ainihin al'umma nabin bahasin rayuwar al'umma da kuma wanzuwar zaman kwanciyar hankali da lafiya a ƙasa tana da bayanai waɗanda ga al'ada ba sharaɗi ba ne ya zama wani mutum na daban eh, yana da su. Saboda ka za kulle halin ita gwamnati ita ta san kamar da kuke cewa ce sai inda ɗakin sai ke ruwa. Ita ke da kyakkyawan bayanai, ita take da hukumomin tantance bayanai, ita ke da ma'aunai na sanin me ya fi zama ka kwanciya hankali da limana me ya fi zaunar da ƙasa lafiya. Saboda ka ba abin da zan iya yanke zaunawa in yanke hukunci ba ne ba tare da kasancewa ina da labari ko kuma ina da bahasi daga ɓangaren gwamnati ingantacce ba ta huska aunawa da ganin me yake zama alfanu ala kulli halin dole ne zama gwamnati tana da bayanai tana da ainihin eh, bahas wanda za ta auna ta iya ganin me yafi zama alheri ga ƙasa ta huskar aiki da shi ko rashin aiki da shi tsohon ministan shari'ar najeriya kenan abubakar malami yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu mu da yammacin wannan litinin Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington gundumar Columbia. A wannan makon, za mu yi waiwaye ne a tafiya. da kuma ire-iren alkawulla da shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Isuhu ya yi ma al'ummarsa lokacin yakin neman zaɓe a karo na biyu. Wai kuwa ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuwa? Sulemu Muni Barma ya zagaya lungu da sako don samo amsar wannan tambayar tamu. Fannin ilimi na daga cikin muhimman fannonin da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya yi alkawalin baiwa fifiko da zaran 'yan kasa suka sake bashi yarda a zaben 2016. Hasali ma ɗan takarar a wancan lokaci ya kudurta wa kansa cewa idan talakawa suka bashi wa'adi na biyu gwamnatin sa za ta baiwa kowane yaro damar samun ilimi kyauta har zuwa shekaru sha shida a duniya sai dai shekaru uku bayan wannan alwashi ba abin da ake gani a zahiri in ji shaibu dambashi tsohon shugaban kungiyar malaman sakandare ta ƙasa sines e menene kyauta in yara sun ka la kudin gwamnati ba za su biyan kuɗi ba don su shiga shine kyauta tun da an ka samu incin kai lakwal ɗin gwamnati kyauta ne aka yinta to shi ya ce dole sai shekara goma sha shidda kenan idan ya aikata ba za a hidda yaro ba sai ya kai shekara goma sha shidda to shekara duka ƙarshen shekara yare da yawa a kora eh, kamar ajin cesium kenan suna da shekara goma sha biyu ko shekara goma sha uku ya gayi amma ba ɗauki mataki bai don wannan abin eh, shi zamanto tabbatacce ta wannan huskar shugaban ƙasa bai cika da shi ba. Kashi 25 daga cikin ɗari na tsarin kasafin kuɗaɗen kowace shekara ne shugaban ya ƙudiri aniyar kashewa a fannin ilimi domin magance tarin matsalolin da suka yi katutu. To amma alamu na nunin abin da ake zubawa a yanzu sun gaza da haka. Sherif Isu shine mataimakin shugaban kungiyar malaman kwantaragi ta ƙasa Sinaseb. Wannan shekara da muke cikinta, 2019, kasafin kuɗi na ƙasa na 2019 bai maƙi da kai ɗaya babu ba cikin da aka sa bai kai kashi ashirin ɗaya babu ba kenan cari da sanafa farsan bai ma'i da kai ba cikin ɗari bisa ga abin da an ka tana da za a samu ilimi kuma har yau abin da ma bakin ciki shine yanzu an sanar da mu cewar ma sun rubuta sabon kwaskwarima da za a yi wannan kasafin kuɗin sun tura har yanzu 'yan majalisar doki koki watakila za su kire wani zaman gaugawa saboda su ƙara ragewa ma wa'annan waje ba ma ilimi ba kaɗai har da ma tafarki kiwon lahiya za su ragewa daga abin da kaga bai cimma wancan abin da ya tanada ba ya ɗauka alkawalin zai kai kenan cewa da 25 cikin 100 kuma hado abin da an ka aza mu muna kukan cewar bai yayi kaɗan to mun shi labarin ma za su za a ƙara koma a baya kaga ni kenan abun shi da kan shi ya san da abubuwa ne wa'anda in an ka yi su ƙasa na ci gaba amma ba a nan gayin su masu ra'ayin gwamnatin ta Nijar na ganin rashin masaniya a kan halin da ƙasa ke ciki a yau ne ke sanya wasu 'yan ƙasar irin wannan tunani kamar yadda ɗan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren rinjaye idrisa mai daji wanda shi kansa malamin makaranta ne ya shaida min na abin mutane ta kama su da shi yanzu kasar niger adadin jama'a niger suna karuwa ne da muna miliyan bakwai yau mun kai miliyan ashirin kenan kaga kenan ɗaya mu karuwa suke yi kenan bezon na makaranta shina karuwa kenan shi ya kamata mutane su lura da shi eh, wannan abu alkawari da ɗauka mu sai mu alhamdulillah tunda an kai kishi ashirin da biyu kenan ka gani ana kusan wannan kuma ya kuma mutane sun cikin matsalar da ake ta kuɗi yanzu alhamdulillah alhaji muhammadu isu ya yi kokari sosai bisa program kin da ya aza wannan abin da an muhimmanci a zan an ba su darasi na kwarai an ba su karanta suwa ta kwarai shi na yasa kaga kwanakin bayan nan eh, gwamnati ya ɗauki Eh, wata niyya wadda shi ke ya kamata a ce a diba a mata dan dama da kubewa a cikin mushanni masu karantawa a tantance wane ne isa shi karanta wane ne ta kama zama malamin makaranta halin da ake ciki a yau ya jefa uwayen yara cikin damuwa a sakamakon fama da ɗawainiyar kudaden karatu da na kayayyakin amfanin 'ya'yansu a makarantu mallakar gwamnati maje wani magidanci na daga cikin waɗanda ke irin wannan korafi mu mahaifa bai a ce duk lokacin da makaranta ta tashi sai ka sai ma yaron ka kayan karatu littattafai da sauransu a da da ake zuba ko da ba kashi 25 ake zuba ba amma da ake zuba kaso mai yawa a ciki dan makaranta mahaifan shi ba su san su sai mishi wani abu sai dai tufafi na zuwa karatu saboda yaron ka ya daidaita da sauran makaranta amma yanzu hatta aliwan gana makaranta in an kana firamare sai ka saya kayuna sai ka saya big sai ka sayi komi sai ka saya abin da ke nuna cewa gwamnati ba ta gazu wannan kaso abin yana bani mamaki lokacin da za a cewa yaro yana da madda wajen guda takwas ko bakwai don gwamnati ta zo ta ɗauki Eh, littafi ko in ce kayye guda uku ko biyar ta ba da a zo ana nuno shi a talabijin wai kamar gwamnati ta yi kokari shi kuma yara zai bisa kan gwamnati ya zama cilas yaro ya yi karatu kuma ta sama mishi hanyoyin da zai samu wannan ilimi saboda yana karɓa haraji ga mahaifa ga 'yan ƙasa hukumomin ilimi a nasu ɓangare na danganta dukkan wannan al'amari da matsalar tsaron da jamhuriyar Nijar ta tsinci kanta ciki a 'yan shekarun nan biyo bayan rikicin ta'addancin da ya barke a kasashe makwabta in ji Malam na Hima, darakta a ofishin ministan ilimi. In ka dibo Nijar inda take galibi nan ga, ga, ga Boko Haram can ga Mali nan ya kasance muna cikin halin da muke wato kasashe duniya da su yaba an samu ci gaba alhali ku an sha kuɗin wani waje an kasa an ka samu haka na dole ya kasance wajen harkar karatu wasu kuɗin da ake ta masu abin ga su rage amma ba a ce ba a ci gaba ne ba cikin harka abin karatu saboda kun san abin karatu abin na shahi duka kasashen duniya musamman amma abin da shahi kamar Niger ai gwamnati ta yi bincike da kanta ce gashi gashi abubuwan bai ta yara ba akwai zuku ya yawa akwai matsaloli akwai matsaloli an yi daga farko musamman dubai dubai an kai ta ayi gine-ginen kalas yi ɗaukar malam makaranta an gina mahimmayin gidajen horon makaranta na ekonomal yau guda goma sha ɗaya ke da cikin abin gakin cikin eh, ƙasar Nijar. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen haɗa wannan shirin Sule Mummuni Barma da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. Maza da mata zan miƙewa kai ƙoƙarin sauraro kada dai a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC wanda agogo muke cewa yanzu karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da shida na safiya a yanzu. Yanzu kuma ga ra'ayoyin masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar sakon imel. Sakonmu na farko ya fito daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki tare da Zakiya Abdullahi Angon Funtuwa suka ce baki ɗaya. Assalamu alaikum biyu Hausa Da Allah ku bamu dama mu yi tir da alawa dai da wani hukunci da wata kotu ta yanke na haramta IMN wato ƙungiyar nan ta yan uwa musulmi mabiya mazhabar Shi'a. A gaskiya wannan hukuncin sam bai dace ba kuma mu yan ƙasa mun yi Allah wadai da wannan hukuncin da fatan gwamnati za ta sake yin nazari akan wannan wannan lamarin mun gode VOA Hausa sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad da Katsina shugaban ƙungiyar murya jama'a ya ce Assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka yan majalisun tarayya da ke Abuja kada ku zama yan amshin shata ko 'yan bin umarnin wani ya kamata duk wanda bai cancanta ya zama minista ba ku yi wajaro da sunan shi sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga ukasha abdulsalam koko da salisu isa fana suka ce muna jajantawa daukacin al'ummar garin gamzai da ke jihar borno sakamakon kisan mutane 65 da kungiyar 'yan ta'addan boko haram suka yi a garin da fatar allah ya ji kansu da rahama su kuma allah ya tona musu asiri. To amin ya Allah a gaida adali toro yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. Wani jami'in gwamnatin China ya yi kira ga al'ummar yankin Hong Kong da ta a kaucewa tashin hankali ya kuma zargi wasu 'yan siyasa yammacin duniya da ruruta wutar rashin zaman lafiya da ke faruwa a yankin mai magana da yawon hukumar da ke kula da harkokin bunƙasa siyasa da kasuwanci tsakanin gwamnatin china da hong kong yang guyan ya sake jaddada goyon baya ga gwamnati ga shugabar yankin ta hong kong lam da take fuskantar matsin lamba Hukumomi a yammacin jihar California ta Amurka sun ce wani maharbi ya kashe akalla mutum uku a jiya Lahadi da yamma a wajen wani biki da ake kira Garlic Festival. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daren ku za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau ma za mu sake baku dama don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau maudu'inmu na yau shine ya kuke kallon wannan dambarwa da ke kai komo tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma 'yan kungiyar shi'a? Za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham sai injiniyan namu na wannan lokaci Alfredo Santos. ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington sai a saurari shirin yau da gobe.